jama'a assalamu alaikum a yau muna tare da babban bako a cikin wannan zaure namu wato ministan kula da muhalli na najeriya alhaji ibrahim usman jibril wamban nasarawa wanda suka yi wata taki zuwa nan washington domin wani taro a minista muna maka marhaban da zuwa wannan sashi zance na hausa na murya amurka a da farko kafin mu je ga abubuwan da suka shafi muhalli da suke a daban najeriya ko za ka faɗa mana me ya kawo ku nan washington to ramari abin da ya kawo mu a babban birnin washington shine taro wadda bankin duniya ta saba shiryawa shekara-shekara wannan taro shine na goma sha bakwai kuma taron ya ta'allaka ne akan harkan eh, filaye da kuma abin da ya shafi raya muhallin jama'a a turance sukan kira shi land and poverty conference to shi ne muka zo wannan taro domin mu duba matsalolin da ke addaban mutane duniya baki ɗaya kuma wannan taro ya tara ƙwararru daga jami'o'i da masana da manyan ma'aikatan gwamnati da kamfanoni da manyan manoma domin su tattauna matsalolin da ke addaban jama'a wurin harkar kula da filaye a duniya baki ɗaya. Mm. kamar shi wannan taro yana tattauna matsaloli ne ko kuma dai makasudansa shine samo hanyoyi na warware irin waɗannan matsalolin to kamar da babban barkin duniya take yi tana da sashi musamman da ya shafi harkar filaye ɗin nan kuma takan ba da agaji ko tallafi wurin eh, sa mutane su yi bincike a kasashe na duniya baki daya musamman kasashe masu tasowa wadda suke da matsalan tattalin arzikin kuɗi matsalan filaye a duniya baki daya za ka ga harka ne misali ta gefen aikin gona akwai wuraren da manyan manoma ko kuma hamshakan masu kuɗi ke zuwa su kamfaci filaye masu ɗimbin yawa to wannan yakan sa talakawa da suke wayannan wurare su kasance sun tashi ga su suna manoma amma ba su da filayen da za su yi noma din gonaki duk gaba handa mai su to irin wannan matsaloli yana ƙara sanya fatara ma jama'an da sun ta'allaka kan harkin gona ne so fiye da shekaru goma sha bakwai din nan bankin duniya ta kan sa ana yin bincike to kowane shekara akan zo a taru don a yi taron ƙarawa juna ilimi to wayannan matsalolin da aka samu daga kasashe masu tasowa da wanda suka ci gaba shine jama'a ke zama su tattauna kowa ya kawo nasa wani matsala kake da shi ya aka yi aka gyara mu kuma wani matsala muke da shi shin yadda wayan suka gyara nasu misali harkar da ta ɓaci a niger shin sun gyara nasu wannan hanyar da suka bi gyaran za iya yin su a Najeriya ko a Ghana to irin wayannan abubuwa shine masana ke tattaunawa don su ƙara wa juna ilimi don a yi maganin matsalolin da suka addabi fatara da kuma rashi. Mm. kai batun filaye na aikin gona akwai kwanakin baya kamar bayanai da wasu kwararru suka bayar cewa kamar yawan yadda ake sare dazuzzuka domin yin gonaki yana shafar muhalli musamman ma an yi misali da kasashe irin su brazil da sauran kasashen da suke cikin wannan daji na amazon a yankin kudancin amurka shin akwai irin wani matsala a najeriya eh mukan muna samun irin wannan matsala sai dai idan ka dubi girman brazil da kuma irin dazuzzukan da take da su eh, na nigeria bai kai na brazil girma ba amma kuma ba yana nufin cewa ba a samun wannan matsala a nigeria ba matsalar da muke fama da shi ta wurin kare muhalli da dazuzzuka shine yawan sare itatuwan nan kamar misali a yanzu nan kafin na zo nan amurka na bar wani matsala a gida wanda ya shafi jihar cross river akwai wata hanya da za ta yi da ya shafi wasu eh, hanya tsarinta kamar kilomita 260 to jama'a sun taso suna kuka akan cewa wannan hanya zai ratsa wani daji wanda yana ɗaya daga cikin dazuzzukan da gwamnatin tarayya ke kulawa da shi kuma dajin na ya yi sauna sosai saboda irin ah, dabbobin da ke ciki musamman irin su goggon biri din wanda turawa kasan suna zuwa yawon buɗe ido kuma suna ganin wayan abubuwa ne masu muhimmanci to akan ana ganin idan aka bi da wannan hanya zai kawo illa ga wannan dajin da kurmin da ke wannan wurin to irin wannan matsalolin muna samun su kuma na san ma ina ganin kila gobe minista dina ta tattaki ta je don ta samu gwamna din su tattauna da shi domin a san yadda za a kare wannan dajin na gwamnati to irin wannan harka na sare itatuwa da kuramai suna ba mu suna tayar da hankali kwarai da gaske kuma mun san dazuzzuka dinnan suna da muhimmanci domin suna rage yawan ɗumaman yanayi to amma an aka shiga sare su ka tuna idan an sare guda ba a shuka wani saboda haka ba ma a can kudancin najeriya inda muke da kurme din nan ba arewaci ma inda musamman arewacin da ba ma itatuwan da yawa akwai matsala babba dalilin da yasa kenan aka kafa wata hukuma yanzu a ƙarƙashin ma'aikatan raya muhalli na najeriya wannan hukuma ɗin za ta kula ne da wasu jihohi na arewa guda goma sha ɗaya hukuman kuma ya yi asali ne daga kungiyar oh, wacce hukuma sabuwar hukuma ce sabuwa ce tafi shekara uku ba yanzu da aka fa a turanci ana kiranta national agency for the great green wall so hukuma ce wadda hakkin da za a bata ta yi asali ne daga hukumar uh, raya afirka au su suka kafa wannan hukuma kuma ya ratsa kasashe goma sha ɗaya tun daga kan uh, dakar senegal daga yammacin arewa kenan yammacin afirka zuwa gabashin afirka djibouti ya ratsa kasashe guda goma sha ɗaya ne. Wato kana nufin wa hukumar da za ta kula da shirin da ake na dasa itatuwa da za su zama kamar laima a wannan wurin saboda sahara. Eh. To mun gode kwarai a minista mai kula da ma'aikatar muhalli ta Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibril Wamban Nasarawa da wannan ziyarar da ka kawo mana nan sashen Hausa na Amurka. Kuma muna fata cewa za a yi taro a gama lafiya. Allah. Masu sauraro karamin minista mai kula da muhalli ta Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Usman Jibril wamban Nasarawa.